haƙo ko a ce wanzami kawai a hudu mai harama ne ya zama a ainihin wanzami wannan hajjam an fassara shi ne sana'an ako aski mun san mutum ka ce wanzami mun san wai wanzami ya haluko harama ainihin wanda ya kan yi aski mai harama h deado la h hajama halalan sai ka huwa mai wanda ke halal ya halatta nan ibara ce aka canza imma ibara ta sama wa imma ibara ta sama ko filmurin al-hajjami shi wancan kenan ya halaku haraman ya hafce mai harama kaga da hukunci bai bayyana ba amma dai wannan wanzami ne ya yi askewa mai harama ko kuma a ce wannan wanzami ne yana cikin harama ya yi tsagowa halal to yanzu ne ne da hukunci idan aka gane tambaya to kaga shi ne za ba ta gunshi go idan ku ba gane tambaya ba ka ce sai a ciki za ka gane to gura ka gane ba daga wannan matashi ya kamata ka gani a wannan mai harama ne wanzami ko akan yi takadimi wanzami ne mai harama ko shi kenan sai je ya aske wanda yake cikin harama sai ke nan ne hukunci ya lamarin zai kasance ko kuma an ga dama a ce wanzami ne mai harama sai ya zauna ya yi aski ko eh, ya yi kamo wa hadal wanda bai ɗauki harama ba to shi ke nan yanzu sai a biyu a ji hukuncin ya zai kasance kun tuna ce ra'aita ba ni labaru lau an na hajjaman muhimman inda wannan wanzami ne mai harama da hajji hajjama halala na farko aka fara ɗauka ce na ƙarshe ke duk halaka mawadi al ne da ya tashi sai ya afke wurin da za a yi kafa a kaga da za a kafa kaho a yi cikin gashi in za a yi kaho sai an aske inda gashin yake a ya kono fa'ala hadal hajjamu shay'un wani abu na kafara zai kasance a kan wannan wanzami في قول مالك ومفاتية عن صدق أمنا lima halaka min mawdi'in saboda abun da babu komai gare shi abin da ya aske din nan mawdi'il mahajin hadal halal kuma ka yanzu amsa ake nema tambayan an yi ta kala kala maliku rahimahullahu ina halaka shara من موضع يستيقظ أنه لم يقتل الدواب إن يأسكي غاشنا أولي wanda ya farke no ya tabbatar da annahu lam ya kasu liddawa bai kashe nan ba ba sun da aka samu dabbobi a kayi Da cikin waɗannan dabbobi na ka bai kashe kowa ba wurin babu dabbobi Tunda kila dabbobi na can ciki. Hmm. Shi ne gwada, shi ne gwada. In ma da wani abu, ta da abai kuma. Kuma ma tana shiga ta yi. Amma kudus ta za ta yi kudus. Kuma ba ma ki mutum da ya kudus, amma shi ana kallon su a fili. Kudus. Amma kuma ba a ganin su. Kwalkwata ana dubawa ana iya ganin ta. annahu lam yakatu indawa ba bai kashe wata dabba ba wala shay'a alaihi wai hajja sai karbi kudin sa kuntu in kana hadha al hajja idan wannan warzabi wa huwa muhribun halaka mu rama ko ina mai harama ya aske mai harama yanzu wannan hajjamu waye hajjamu nan likita nasu ma yana iya tinki a yi ɗan ƙaramin tinki da bai zama hadari ba zai iya yin tinki zai iya aske ya tinki tun da ba a tinki da gashin a ciki to saboda kanan sai yi wannan afke mai harama ya gyara mai harama ya wa mai harama قال لا ينبغي لهذا المحرم dai bai kamata ka mai wannan haramun. an yi halika mawdi al-ma'ajimi ya aske wurin da za a fa kominar mutum ka san mutumin na yana cikin harama bai kamata da zai tashi ba tunda wanda mai harama ai akwai wanda bai harama ba la labudda ne mu wanda bai harama ba bai ne tsarar muhrimu amma idan shi ne haraman nan ya bukatu ila hijamati فهلك فسأسكي فعليه بسدية شيء ya rama ba Mai ba da farkon da aka san ake bayarwa an yi magana ta yadda ya dace kuntu wala yukrahu li hadha al-hajjam shin to babu wani abu ga wannan shi wanzan ainihin almuhri ne an yi hajimal muhri ne ya yi kahuwa masu harama wa ya haliku mawazi al-ma'aji ne ya aske wurin da za a yi kawon iza ai kana annahu la ya kasulu min al-tawabi shay'an ba zai kashe wani abu daga dabbobin da ke ciki ba qala la akrahu dhalika lahu dan ya mace wannan gare shi ba iza kana al-muhrimu al-mutajam mai dan mai haramar nan da za a je neman a yi mana sabo inna ma ta jama'a, lemau zai ɗarura ya yi shi don bukatar dole ta kama kultu wa haza kaulu malik yanzu ya rage amsa na ƙarshe shi ma wannan amsan da gaba ɗaya maganan malikun ne kwalalan ai mu yi a nan hmm? lambobi eh bandoli eh, kake nabi a'a wadda ba an ware wasu guda biyar ba fa wasiku wasiku ana kara shi su fil hilli wal harami amma kaga kwarkwata tana cutarwa nan ne gidan da inda ta gani shi ta harka sai da kaje kai di kada cutarwa wala nama sai ma ba kana ciwo ba kana cutar da kasa ba kana ce mata kaya ita ma an kai ka don nan wurin nan ne abincin ka nan Allah ya rufe eh, kai ma inda ke shi kan komai haka nan za yi nan ne wurin zaman ka nan Allah ya rufe ta kuma haka kare a ta ce ba ka da ikon ka don ba ya har yanzu ba ka da ba tun da ka sallama nan Allah ya halitta ta nan ilmin da za kuma har shari'a ka zo ta samu a kai ga haka sai ka yi a hankali a kuma ruwa zai na tafi da ya kona mai kira ya kona farfata ta kone yau da kada wannan ba sai ku wani kemikal ka ba to wannan ba wakan ana iya maganin ta kemikal ne in ka hajjiyar Ka eh. lura fa aski nan na lalura ne. Na lalura ne fa ba fa aski abin nan wancan in aski ne mutum ya aske don waɗannan dabbobi a wai kafara. Amanta akwai kafara da aka je wanda ya aske kansa amal ya ga ta yi masa abin nan sai ya aske sai ya biya amma wanda riga yi harama da ake ajiye ba da aske wanda ba amma in ya aske na akwai kafara ne kafara da ya da eh tunda wannan aikin jin daɗi ne gare shi ko kuma dai ya ga shi ba zai iya jurewa ba to ya je ya aski amma in ya aski zai ba da zai kafara sai da yake da suna a yi hadaya karancinta rago ko loluwar ta rago ne to haka hmm? ne mana sunan zama ba ɗaya ne ba wannan kyauta da aka kai wannan fansa ne ga laifin da mutum yi ya yi fansa ne laifi kaza kai to ake ga hukun gaba da gaba a kasan da bambanta wannan ko an da ya karau a kyau ka sai wa aikin ka sai wajen aiki da sunan ka sai wa ma'aika ka sai aikin ka sai wa ɗakin Allah shi ne hadara ai daga hidaya wannan ko fidiyan fansa ka je ka yi aiki ka cire wa'annan da suke cikin kai to kalas sai ka ba da kansa ya fidiya ne ya fashi wayan shi zai ba mu san wannan abu illa ya sai mutane da suke mana haka don ka